وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا mai waɗannan gonakin guda biyu ya kasance yana da dukiya da kayan marmari daban sai ya ce wa abokinsa wanda yake mumini yana mai magana da shi don ya masa tasiri wajen rudarsa ya ce ni na fi ka dukiya na fi ka izza kuma na fi ka ƙarfi da yawan dangi